a gasar nahiyar yankin turai da aka buga jiya italy ta doke kasar spain masu rike da kofin da ci biyu da nema yayin da kasar iceland ta lallasa kasar ingila da ci biyu da daya bayan kammala wasan da aka yi jiya na yankin nahiyar turai kasashe takwas sun samu haiwa zuwa zagayen kusa da na ƙarshe wato kwata final ga yadda jadawalin da sunayen kasashen ta kama kasar poland za ta kara da kasar Portugal ranar talatin ga watan shida na shekara dubu biyu da sha shida ranar Juma'a kuwa ɗaya ga watan bakwai. Wales za ta kara ne da kasar Belgium inda ita kuma kasar Germany za ta fafata da kasar Italy ranar Asabar mai zuwa. Ita kuwa mai masaukin baƙi Faransa za ta gwauza ne da kasar iceland ranar lahadi yayin da ake sa ran za a buga wasan kusa da na karshe semi-final ranar shida ga watan yuli da ranar bakwai ga watan yuli na shekaran da muke ciki inda za a buga wasan karshe ranar goma ga watan yuli a nan faransa dan wasan kasar portugal mai bugawa Real Madrid Cristiano Ronaldo ya bayyana rashin jin daɗinsa bisa sanarwar da ɗan wasan Argentina Lionel Messi ya bayar na ajiye takalman wasansa wa ƙasarsa ta Argentina. Inda Ronaldo ya ce Messi ya yanke wannan hukunci ne cikin fushi. Ya dai ƙara da cewa yana ganin nan gaba Messi zai iya canja ra'ayinsa domin dawowa bugawa ƙungiyarsa ta kasar Argentina don ciyar da kasar gaba. Hukumar kula da ƙwallon ƙafa ta Najeriya NFF bangaren masu kula da masu horas da 'yan wasa wato technical crew ranar laraba 29 ga watan yuni da muke ciki na wannan shekara za ta tantance mutane takwas domin fidda mutum guda wanda zai jagoranci kungiyar kwallon kafa na najeriya tsawon shekaru masu zuwa wayannan mutanen dai su ne akwai paul liquin philip magat sai terry quinn callisto sai terry rignam sai tommy francis sai ferry hansen a cikinsu akwai mutane biyu waɗanda suka taɓa riƙe wannan ƙungiya na ƙasar Najeriya akwai Clement Westerhoff da John Bonfrey dukan waɗannan mutane da suka zo su takwas sun fito ne daga kasashe daban-daban nff din na bukatar duk manajan da ya samu nasara zai fara daukan 'yan wasan najeriya nan da sati biyu a watan da za mu shiga duk manajan da ya samu nasara zai fara aiki da ƙungiyar a sati biyu na farko na watan yuli da za mu shiga domin tunkaran wasan rukuni na neman zuwa kofin duniya na da za a yi a shekara ta 2018 a kasar rasha inda najeriya take rukunin da da kamaru algeria da zimbabwe wanda ake kiran wannan rukuni da dead zone wato rukunin mutuwa nlf din ta ware euro dubu arba'in duk wata ga sabon mai horar da 'yan wasan najeriya yayin da jimilla ya kama zai karbi euro 528 a shekara karshen labarin kenan.